duk dai da irin wannan hoɓɓasa na sojojin. Su ma 'yan bindigar sai ƙara bijirewa suke yi, don ko a jiya ma sai da suka hallaka wasu manoma guda goma sha biyar a yankin batsarin jihar Katsina. To shin ko a halin yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da na yawa wani tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin Najeriya, Mejo General Junaidu Bindawa. Waɗannan hare-hare na faɗa kuma zan sake faɗa yanda su waɗannan 'yan ta'addan masu kashe mutane ba gaira ba dalili suna haɗa baki da wasu suna ba su information shawarar nan mun ba da ah, malam hassan cewa akwai abin da ake cewa community parliament a wajen irin su pakistan ana cewa abin da afghanistan ana cewa loya jirga a tara al'umma kowane local gama ya zama kamar akwai mutum ɗari uku ko ɗari zuwa ɗari biyar a cikin ku samu waɗanda za su rika kawo bayanai nawa ne gwamnati za ta za ta rika biyan mutum hamsin mutum ɗari Ina ba da bayanan da za a dakile waɗannan ah, 'yan ta'adda amma wata sa'a sai ka rasa inda gwamnati ta nufa ko kuma waɗanda ke tafiyar da abin shi akwai wani abu daban wanda mu mu sani ba wallahi wallahi idan aka bi ya na ana samun bayani su kuma jami'an tsaro suna amfani da bayanin da aka ba su in bayanin abin da ake ce ma timely ko kuma actionable intelligence wallahi za a ci nasara a wani sabon farmakin da ta kaddamar jiya mai take operation accord da ke karkashin farmakin operation hadarin daji ne da kwatar tsaron najeriya rundunar sojojin saman najeriya ta ce ta wargaza wasu sansanonin yan bindiga daɗi tare da halaka da dama dama daga cikinsu a jihar Sokoto. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya ce wannan sabon farmaki ana ta kai shi ne a kowane lokaci, wato ba dare ba rana, yayin da jiragen yakin Najeriya ke farma 'yan bindiga ta sama. Air Marshal Abubakar ya ce su kuma sojojin ƙasa suna nan suna kukkutsawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu. Kamar yadda na ce ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa. Dan jirgi baya iya kama waje. jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama to saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun daɗa haɓa kashi wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su su kansu ka gane Bal Hafsan ya ce duba da yadda dajin Kagara ya zarce zuwa ƙasar Nijar a halin yanzu ana ta haɗa hannu da mahukuntan Nijar ɗin don tabbatar da 'yan bindigar ba sa tserewa zuwa can. Ya ce za a tura ƙarin jiragen yaƙi zuwa jihar Sokoto da ma da aka kusa gare ta wato irin su Zamfara, Katsina, Kaduna da Naija don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗin. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.